ga mutum na da 65 bisa 50 wani na da 46 bisa 40 sannan duk waɗanda aka yi wannan ƙarin girma babu musulmi ko ɗaya a ciki muna so gwamnati ta zo ta duba wannan abu da idan rahama idan mu ne muke ba mu da gaskiya akan wannan koken da muka yi to a hukunta mu idan kuma su ne waɗanda ba su da gaskiya to muna son gwamnati ta zo ta yi hukunci kan shi jama'a assalamu alaikum a yau ma muna hukumar gwamnatin tarayyar najeriya mai suna hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin najeriya a ƙasashen waje ko kuma najeriya export promotion council a turance ko dai nepc a takaice a wannan hukuma yanzu samun ƙarin girma ya zamo sai idan kai ɗan wata ƙabila guda ta najeriya ce Ba ma wai a ake wannan abu ba, domin kamar yadda muka bayyana a shirin da ya gabata, muna rike da kwafi na jarabawar karin girma da aka yi wa ma'aikatan wannan hukuma, inda ƙiri-ƙiri aka kara ma wasu maki har ma suka samu maki fiye da abin da ya kamata a ce mutum ya samu idan da ya amsa dukkan tambayoyin da aka yi masa daidai. A shekarar da ta shige ta 2015, hukumar ta bunƙasa sai da kayayyakin Najeriya a ƙasashen waje ta gudanar da wannan jarabawa. Hukumar da aka damƙa mata alhakin gudanar da jarabawa dai ita ce ce cibiyar haɓaka gudanar da mulki ko Center for Management Development CMD a takaici. Kamar yadda muka faɗa a shirin da ya gabata, jami'in da ya kula da wannan jarabawa a madadin cibiyar ta CMD shine Mr. JB Muhiya, jami'in cibiyar mai kula da yankin Abuja, shine kuma ya sanya hannu kan sakamakon wannan jarabawa. jarabawa da ma'aikatar hukumar NEPC suka yi domin ƙarin girma an raba ta gida uku. Tambayoyi akan ƙwarewar mutum kan mukamin da yake nema za su samu maki hamsin cikin ɗari. Tambayoyi akan tsari da dokokin ayyukan gwamnati za su ɗauki maki arba'in daga cikin ɗari, yayin da sauran maki goma cikin ɗari za a bayar kan tambayoyi na al'amuran yau da kullum. A cikin waɗanda suke jarabawan nan, akwai wata 'yar uwar muƙaddashin shugaban wannan hukuma wato Mr. Muraina Olajide Ibrahim. Sunanta Fatima Bosede Lawan. Tana da ƙawa da suke aiki tare mai suna Ajibola Akande. Abin mamaki shine kowacensu ta samu maki 27 cikin 40 a sanin tsarin ayyukan gwamnati. Kowacensu ta samu maki 38 cikin 50 a sanin ƙwarewa kan aiki. kuma kowacensu ta samu maki tara cikin goma a sanin harkokin yau da kullum. Dukansu biyu an yi musu ƙarin girma. Haka irin wannan abin mamaki ya faru ga wasu mataimakan daraktoci guda biyu, Mr. Babatunde Olusegun Faleke da wani aminin sa mai suna Mr. Samuel Abolaji Oyeyipo. Dukansu sun samu maki ashirin da tara cikin arba'in a sanin tsarin ayyukan gwamnati, arba'in da hudu cikin hamsin a ƙwarewa kan aiki. da kuma takwas cikin goma a harkokin yau da kullum. Dukansu biyu an yi musu ƙarin girma zuwa muƙaddasan daraktoci. To, amma wani abu na ƙarara shi ne yadda aka yi ƙarin maki fiye da kima ma wasu, har ya kai ga an ba su ƙarin girma. Misali, akwai wani mai suna Mr. Oga, wanda aka ba shi maki ashirin a jarabawar da kwata-kwata maki goma mutum yake iya samu idan ya amsa dukkan tambayoyin daidai. akwai wani mai suna Mr. Rufus Durodaye daga jihar Ondo wanda aka bashi maki goma sha bakwai a jarabawar da iyakacin makin ta goma ne. Aka ƙara masa girma zuwa mukamin mataimakin darakta. Akwai wani lauya mai aiki da ofishin babban darakta hukumar Ezra Yakusak wanda aka ba maki goma sha hudu a jarabawar da iyakacin makin ta goma ne shi ma aka masa ƙarin girma zuwa mukamin mukaddashin darakta sai kuma wani ɗan jihar Niger Tilo da ya ci more irin wannan ƙarin maki mai suna Bello Ibrahim Noma wanda aka ce ya samu maki 46 a cikin ɓangaren jarabawar da iyakacin makin sa 40 ne idan mutum ya amsa dukkan tambayoyin da aka masa daidai. Wani abin duba kuma shine yadda a duk cikin mutane guda hudu da aka yi makarin girma zuwa mukaman daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya. daga cikin mutane guda bakwai da aka ba mukamin mukaddasan daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya sannan kuma daga cikin mutane guda biyar da aka ba ƙarin girma zuwa mataimakan daraktoci babu musulmi ko guda ɗaya. Tijjani Zakari na ɗaya daga cikin mataimakan daraktocin wannan hukuma da wasunsu da suka rubuta takardun kuka ga hukumomi, to amma sai aka fara yi musu bita da kulli. ya ce a bayan ƙara ma wasu maki da rage ma wasu an kuma soke wasu daga cikin mukaman da ya kamata a ce an ba su a bayan da aka gano cewa duk da wannan murɗiya da aka yi su ma za su iya samu su haye don haka sai aka ce an rufe waɗannan kujerun ba za a cike su ba ya yi misali da wani wanda tsakaninsu rabin maki ɗaya ne kawai kuma ya girme shi da shekaru hudu kan wannan mukami to amma aka ɗauko shi aka ɗora shi a samansa. Duk da ayin da suka yi ɗin nasu na abu da duka wanda suka ce ina da shi sittin ma da bakwai da rabi. Wanda kuma ya zo baya na wanda shekara hudu na bashi an ce yana da sittin da takwas. Amma shi sai aka ce an bashi ne ba za a bani ba saboda babu gurbi. Sai muka to a ce babu kansi kuma mu a cikin department da ke akwai akalla department goma sha ɗaya ke akwai. To directors guda hudu kawai ke akwai akwai cikon guda bakwai da za a yi amma hudu kawai aka ba to muka ci to sun zama bakwai kenan ina sauran wata uku suka ce an rufe su kuma saboda ai sun samu eh, takarda cewa wannan department din suna da damar su rufe su saboda ka su rufe saboda ka ba za a tura mutane gaba ba bayan mun yi jarbawa mun cin sai sannan aka je aka ce an samu takardar rufe su kuma ita wannan takardar rufe su da aka ce an samu ita kanta ba ta da makama ba dai tushe saboda babu ministan da muka ga ya rubuta wannan takarda babu wani kaman a ce ko da famanan sakatare ba na ministry ya rubuta wannan takarda kawai wani mutum ya rubuta takarda ya ce an umarce shi ya rubuta amma daga karshe sai ya rubuta sunan shi kamar ya ce an umarce ni in gaya muku cewa an rage abu kaza zuwa kaza to me ya ce wani ne ya umarce ni daga karshe abinda bature ake kira a wurin aiki sign for the minister honorable minister sai ya rubuta sai sanin sunan shi ya ce injini to abin da ya faru kenan kuma duk akwai wadanda suka din mun ba su kwamiti na, na, na national assembly suna bincike a kansu akwai ma'aikata ta gwamnati da ke sa ido akan ayyukan ku duka kun kai wannan korafin zuwa gare ta wato mun rubuta mun kai ita ministry to amma har yanzu ba mu samu wani ah, bayani ba ko wani ah, response daga wurinsu har su shawaga da birnin namu ma jiya suke gaba na saboda wata shida ya yi magana mu ya zama magana banza ta zama belated saboda haka babu abin da za a kamata ma yi a hukunta mu mun yi kasafi wata shida ya wuce dama lokacin ne idan kana da wani korafi za ka yi. Wace mataki aka ɗauka a kanku kenan tun da an ce kun yi ƙazafi? To, ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka a kanmu shine suka ce za su mana eh, transfer da za su tarwatsa mu. Ai in mun haɗu ne sannan kanmu zai haɗu mu riƙa neman hakkinmu. Saboda haka a cikin wannan shirye-shiryen da aka transfer ma ni an kai ni garin da ba da ofis. wato diyocin tattaunawa da aka duk wanda ma aka kai su akalla duk waɗanda ake son a yi musu wato shi cin fuska ɗin ko victimization an kai su wurare wanda akwai inda za su samu wuri su zauna akalla akwai ofis to amma ni sai aka kai ma inda babu ma da ofis saboda haka ban san yanda zan je in yi aikin ba kin ga dai salon cewan akwai cin fuska to sannan duka sauran wanda aka dauka aka kai dukkan su yan arewa ne in bayar daga mutum guda uku waɗanda su an kai su ne kuma su zama manya su yan kudin su ne za su shugabanci Lagos da South West da South East waɗanda aka yi su ne shugabanni sannan duk waɗanda aka yi wannan ƙarin girma babu musulmi ko ɗaya a ciki to amma waɗanda aka ɗebo a bayan ku da hmm. aka ce yanzu su ne suka zama shugabanni a kan ku yarbawa ne su eh ɗaya daga cikin su ma ya riga ya yi transparent service ɗin shi ya koma wata ma'aikata daga baya sai muka gan shi a ofis sai aka ce an yi reinstating din shi wato an sake dawo da shi wurin wanda a dokar aiki gwamnati idan kai transfer na service ɗinka akwai bambanci da abin da ake kira secondment shi in kai transfer duk ka tafi ne ga baki ɗaya baka sake dawowa to amma shi sai gashi ya dawo aka ci mana an reinstating nashi sannan aka bashi wannan dama bayan mu yake da shekara hudu sai aka zo aka yi musu jarabawa suka iske mu gashi an biya mu mun zo da za mu zo a jirwa da mu sai ba a yi mana ba aka ce a'a ba za a yi mana yanzu ba sai daga baya sai aka yi musu sai suka iske mu shine sai muka zauna da su muka ƙara shekara ta hudu su kuma suka iske mu suka zama sun zama qualified shine sai aka yi musu jarabawa aka haɗa mu da mu da su aka wannan jarabawa wanda shine sai aka ɗauko su kuma sai aka ɗora su akan mu suka zama su ne shugabanninmu aka ce duk ba ku ci ba aka ce duk ba mu ci ba to kamar yadda na faɗa kuma sai gashi sakamako ya nuna duk mun ci wannan jarabawar an je an cancanza sakamakon jarabawa saboda haka muna so gwamnati ta zo ta duba wannan abu da idan rahama idan mu ne muke ba mu da gaskiya akan wannan koken da muka yi to a hukunta mu idan kuma su ne waɗanda ba su da gaskiya to muna son gwamnati ta zo ta yi hukunci akan kan shi a mu na gaba za mu ji hujjojin shugabannin hukumar ta nnpc na yin ƙarin girma ma 'yan uwansu da danna haƙƙin waɗanda akasarinsu 'yan arewacin Najeriya ne. A huta lafiya.